wanda ya zo daidai da takwas ko haka ne bakwai wanda ya zo daidai da bakwai ga watan disamba watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiyya ga shi a wannan matsalaci masallacin abu rubai da da jarrah wanda ke arkilla sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin mu mai tarin albarka al'ibana an usuli diyana na shekhu malami alhafiz abul hassan al'ashari imam al-mutakallimin rahimahullahu ta'ala idan ana biye da karatu muna cikin albabun rabi'u babi na takwas albabun rabi'u babi na hudu babi na hudu a cikin wannan karatu yana magana akan cewa alqur'ani magana Allah ce kowa magana Allah ba wanda mun shi da magana game da shi aqida ahlus sunnati wal jama'a aqida musulmin kirki tun daga sahabbai har zuwa tabi'in har zuwa tabi'in alqur'anu kalamullah kuma alqur'an daga ciki akwai magana Allah ne kai kusa sa da ga dama kaifa sha'a wa mata sha'a sannan kuma akwai magana Allah musamman ita ce alqur'ani ita ma kalamullah ba ba ita ce kai kalamullah ba Allah yana magana haifu sha'a wa mata sha'a wannan ita ce aqida ahlus sunnah hujja ta farko ko kuma gaba ta farko malam ya kokari ya kawo mana aya wadda ka nuna alkur'ani magana Allah ba halitta bace a ƙarƙashin ayat da ce muna a alalahu khalq wal cewa al sannan kuma aka kuma aka ce wal ya nuna halku daban amru daban ashe halku halitta duk abin da Allah kin sarki ya halitta a sama ko a ƙasa ko mun ganshi ko mu ganshi in dai makhluki na yana shiga cikin karkashin al to yayin da yace kuma wal amru ehin to al'amur ya zama mi ya zama kenan bai cikin halku to al'amur kuma malamai sun ittifaqi sun fassara al'amur anan kalamu huwa qawluhu haka sun fassara to yanzu za su kawo malam wani raddi game da wannan fassarar da yayi to ce ai ce wakka da kai halalul khalqu a ce wal amru an bace abu don an bace abu an koma wani abu an ce da kaza ba yana nuna wannan ba guntuna ba gutsuri na daga cikin wancan ba ana cewa hakan ko ana iya cewa a karin magana duk sarakuna sun zo da sarkin musulmi ko ba haka wato sarkin musulmi ba sarki bane faɗi ne an kai don a sake muhimmantar da shi cikin jeran ges sarakuna kina fahimta wannan magana cewa kai alalahul khalqu an ga kuma ce an ka ce wal amru to a ƙara muhimmantar da shi na yana cikin khalqu suka ce dalili kuma ga aya za mu baka inda Allah ambaci wani abu a cikin da ya gama ambato kuma sake nan shi ne ya sake ambato wasu ɗaiɗaiku cikin waɗannan al'amari shi na ce fa'in kala ƙa'il bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif alayhi rahmatun min Allah fa in qala qa'il alaysa qad qala Allah ta'ala من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال قيل له نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل فلما ذكر الله عز وجل نفسه وملائكته ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكال وإن كانا من الملائكة ثم ذكرهما بعد ذلك كأنه قال الملائكة الملائكة إلا جبريل وميكال ثم ذكرهما بعد ذلك بعد ذكر الملائكة فقال وجبريل وميكال ولما قال ألا له الخلق والأمر ولم يخص قوله الخلق دليل كان قوله ألا له الخلق في جميع الخلق ثم بعد ذكره الخلق والأمر فأبان الأمر من الخلق وأمر الله كلامه وهذا يوجب أن كلام الله غير مخلوق أن كلام الله غير مخلوق وقال عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق to wannan gaba ta ce suka kawo hujja da haka suka ce ai ce wanda aka yi alalakul khalqu wal amru don an ce wal amru da kuma al amru ba yana nuhin wai al amru daban al khalqu daban ba al amru wani dan gutsura daga cikin al khalqu shi ya ce fa in kala qa'ilun in mai magana ya magana yace alaysa kad qala Allah ta'ala eh ba gashi na Allah dauke sarki ya ce man kana aduwan lillahi wanda ya kasance maki ga Allah wa mala'ikatihi maki ga mala'ikun Allah wa rusulihi maki ga manzannin Allah wa jibril wa mikala maki ga jibril da mikala to shi jibril da mikala ba mala'iki na ba ba mala'iku na ba to bisa an ka koma hodin su ga an ce can wa mala'ikatihi sana'a koma hodin wa jibril wa mikala abinda suka sun su ce ai akan wadi abu daga baya cikin abin nan da yawa sai wasu ɗaiɗaiku don muhimmancinsu to shi na da Allah ya ce ala da kul khalqu duk halitta shi adda ita to cikin halitta sai ce wal amr duk muhimmancin al'amur ina fata ku gane wannan wannan shi na suka kwaran su kan hujja da shi qilala ce to idan an ka ce muna haka ga amsa da zamu bai amsa da zamu bai bangare biyu na na farko dai nahnu na kusur qurana bil ijma' mu muna fassara al-qur'ani ko mu keɓanci kaza mu ce abin da kaza ya kami don mun samu ijima'i da ijima'i nahnu bil sannan wa bil dalil muna keɓance alqur'an da ijma'i da kuma dalil فإن قال قائل أليس قد قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال قيل له sai mu ce masa nahanu na khussul ijma' qila la sai a ce masa nahnu nakhussu na bil ijma mu muna keɓance alqur'ani da ijma'i ma'ana idan alqur'ani ya zo da wata kalima ko wata jumla wannan kalimar ko wannan jumla tana nuna umum ta hada kowa to a ba da ka'ida ko ba da dalilin da muka cewa ko hujja da muka cewa cikin wannan mu cire wani abu mu ce ban da shi sai ijima'i ya tabbatar mana da haka wa bid dalil ko ko dalili na arziya ko dalili na shari'a ya tabbatar mun da haka nan dalil huna huna annasu daga qur'ani shi kan sai kebancacce banda kaza ko nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai banda kaza ai kazan da kuka yi tsammani ai khasun na ba komai ya hada ba ko ba haka ba in ba ijma'i ba ko ba mu da dalili na aya ko dalili na hadisi to ba mu dalilin muka cewa abu kaza ba haka yake ba ciki amun namu cire ko ko khasun namu faɗaɗa sai yace to falan ma zakar Allah azza wa jal da Allah dokin sarki ya ambaci nafsuhu kai ne a cikin ayan nan da kun ka faɗi na ce man kana aduwan lillahi ya ambaci kansa wa mala'ikatahu ya ambaci wanzanninsa. sai yace ya ce wa mala'ikatihi to walam yad walam yudkhil fi dhikril mala'ikati jibril wa mikala a cikin hadin mala'iku da yace bai sa jibril ba bai sa mikala ba bai sa su ba cewa mala'iku bai sa su ba wa in kana min mala’ikaci, ko da cikin mala'iku suke an bai sa su ba ko da ke su cikin mala'iku na Sun nan thumma ba zakarahuma ba'da zalika sannan sa su ambace su na musamman cewa da yawa hu bai sa jibrilu ba kuma haka usulubin kur'ani yake sannan sai mi sannan sai a koma waɗansu da sunayensu su waɗanda suna cikin gama gari su kuwa suna cikin sunayensu kila fahimci wannan faka annahu qala daidai shi kamar yace al mala'ikata wa yace al mala'ikati illa jibril wa mikala kamar yace haka sai yace man kana aduwan lillahi duk wanda ya kasance maki ga Allah wa mala'ikati maki maki ga manzannin Allah maki ga Allah maki ga mala'ikun Allah ba da jibrilu ba da mika'ilu ba takwana su suna zuwa sannan wa rusulihi da manzanninsa sannan ce wa jibrilu wa mikala mun da ma sanadiyar sauka ayat ana rigima kan jibril da mikala na ko ba haka ba a asalin wada a masu asbabun nuzuli sun kace sun ce ayat ta saukana waɗanda suka zo yahuda suka suka manzo sallallahu alaihi tambaya suka ce ya rasulullah shi wata ya bari mu tambaye ka tun asali dai ta kwana a komo a harko shi wai mala'ikin nan da ka zo maka yana ka waɗannan ayoyi yana cewa ka ce a ce kaza a ce kaza shi wani na cikin mala'ikun ya ce jibril na sun ka ce ha sai ka ji matsalar ai mu inda ni kalala jibril da ya kasuwa da azaba wawa wawa qaumu ludin azaba faj'alaha aliha safilaha wa eh faj'alna aliha safilaha wayyi kaza wayyi kaza ba da jibril aka aikuwa bai na wannan sama yana wannan ta'addi yana kaza yana kaza mu jibril aduhuna da ni kalana da mun karba da ni ka idu ka toma da tun da mi shi ka kashi a mala'ikin ruwa mala'ikin tsiri shi huwa allazi yati bi khairin to ba su asbabun da suka ce wannan aya kan haka ta sauka sai Allah ce to man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi to dama tun da kan jibril aka magana can da an ka ce mala'ika ka gaban da shi duk inda cewa man kana aduwan lillahi ku fanci usulumin aya man kana aduwan lillahi sai ce wa jibrila wa mika tunda kansu aka magana wa jibrila kan majibila aka magana ayat ta baka dama duk mala'ikin da kake in dai ba jibrila ba matsala ko ba haka ba tunda ba an ba an ba hukuncin su ba su ba su da hukunci kenan sannan kuma in sai Allah ce a'a man kana aduwan lillahi sai ce wa shi sauran mala'iku duka a fara da su saboda ni saboda su abba cikin da'ira din to a nuna ma har su ga hukuncinsu sannan mi wa rusuli sannan da manzanni ga tsagiran shi na ga manzon Allah sannan tsagiran shi na ga sauran manzanni sannan jibril ai shi ba manzo na ko ba manzo na ba wanda Allah ka aikowa zuwa ga mala'iku ai manzo na sannan kuma ko wanda ka aikowa zuwa ga annabawa sannan kuma ko aiki ne ya halaka wani ya jicci kasawanci ai rasulun ai Allah aiko shi wa rusulihi shakka malamatan sun kace nan mala'iku sun shiga sannan annabawa ko manzanni na mutane sun shiga wa rusulihi to kama aka rigima ba shi yace sun kace ba so ba jibrilu sannan aka ce wa jibrilu wanda ya zama in jibrilu to inda an tsaya nan sai a ce eh to ashe shi mika'ilu babu ko ka kishi ko ka so shi ko ba haka ba sun da cewa sun kai shi suka so to Allah bare tun waye da shi ya nuna mu cewa da jibrilu da mika'ila ba tun matsayin su guda a wajen Allah sai ciwa mika'ila ina fata mun gane an batun mala'ika gaba daya don asalin aqida fadin jibrilu don shi abbasu su faɗin mikala don gare suka son su laɓi ba ta ne ko mun gane to kowane da matsayi nai shi yasa ɗaya kawo nan to in ba haka ba ijma'i bai kawo wannan ba na cewa ni na ce an ka ambaci kaza to ya haɗa to sai kaza to sai a haida kaza ba sai ba ko mun gane wannan sai ya ce mi faka annahu qala Allah kamar ya ce al mala'ika illa jibril wa mikail kamar ya ce haka nan ثم ذكرهما سنة أنبتش ملائكو بعد ذكر الم... أنبتش سنجب لميكائيل بعد ذكر الملائكة بايا أنبتون ثورا ملائكو لسنك قباتا فقال زيتي وجبريل وميكالا فأما كسورا ولما قال أمن ديكي ألاله الخلق حالبتا تألاتا والأمر سيتي والأمر ولم يخص قوله الخلق دليل ولم يخص يخص kaulahu alhalka kaulahu alhalku dalilu babu wani dalili da ya takafsisin alhalku ya ce alhalku kaza aka bi ba kaza ba komi an ka ce babu amma dalili ya yi takafsisin da an ka ce mala’ika ban da jibin cikin su ban da nika yi an fahimta amma da ya ce alalahu alhalku babu wani dalili wanda ya taba zuwa ya ce to cikin alkhalqu din gaban da kaza babu saboda haka kenan alkhalqu yana na amun dinai an fahimci wannan to kana qaulahu ala lahul khalqu to tunda babu dalili to ashe zancin Allah da yace ala lahul khalqu fi jami'il khalqi kana yake kowa ya shiga to tunda kowa ya shiga thumma ba'da dhikra al khalqa sannan baya ambaci al wal amra sai ce wal amra to inda ɗazu komi ya shiga to wal'amura to shi ko ba kaga shi ko bai shiga bai shiga halku din ba bai cikin halku kenan ya an ka ce duk halitta duk wacce irin halitta ta Allah ta sannan kuma da al'amari shi ma na Allah ne to kaga al'amari kenan ba halitta ba tunda an ci ɗazu dot kenan wannan ban da shi an gane wannan sai ce fa abana al'amra sai ya nisantar da abana na nisantarwa ya nisantar da kalima amru min al-khalqi da kalimar khalqu ba ta ciki wa amrullahi to in ka fahimci haka to me amru yace wa amrullahi kalamu an gane al'amarin Allah anan shine magana Allah wa hada wannan yujibu yana tabbatar da anna kalamallahi ghairu makhluq magana Allah ba makhluqi bane wa qala azza wa jalla Allah ya sake cewa a wani wuri lillahi al min qablu wa min ba'd lillahi al al'amari ga Allah yake shi da komai min qablu kamun a rinjayi rumawa wa min ba'du ko bayan rinjayi rumawa ko min qablu kamun a halitta kowa wa min ba'du da bayan halitta wanda malamin fasara fasara ta biyu yani ina nihin min qablu an ya al khalqa ko min ba'da dalika kamun ya halicci halitta da bayan halicci halitta al'amari nashina ka kenan al'amari ashe akwai al'amari min qabla al khalqi kamun halitta halitta akwai al'amari to ma huwa kalamu kenan an fahimta bi inda babu amru qabla ka inda amru huwa al-khalq to kaga ba a ciya min qabla al-khalq al-khalq kamu a halitta halitta akwai amru ashe kaga shi ba halitta bane sannan wa min ba'du khalq al-khalq akwai amru ashe kaga shi ba halitta bane ashe khalqu tana da khalqu halittu suna da fatta sun ka fara kenan akwai lokacin da an kai babu su sa'ad da an kai babu khalqu gaba halitta mun kace gaba ga sannan akwai amru kuma za a yi sadda babu mi sadda babu khalqu to sadda babu khalqu kuma ga sannan akwai amru din ya ce lillahi al min qabl wa min ba'd to ashe kenan khalqu ba shine amru ba amru ba shine khalqu ba an fahimci wannan sai ya ce wa hadha yujibu anna al ghayru makhluqin wannan yana tabbata mana al-amru din nan ba makhluqi bane kuma al-amru din nan shine kalamul mayyit an fahimci wannan wamin ma ya dullu dalilun akhar wa mimma yadullu min kitabillahi ala anna kalamahu ghayru makhluq qawluhu azza wa jalla innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun falau kana alqur'anu makhluqan lawajaba an yakuna muqawwalan lahu maqulan an yakuna kun fayakun ولو كان الله عز وجل قائلا للقول كن لكان للقول قولا وهذا يوجب أحد يوجب أحد أمرين إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق أو يكون كل قول واقع بقول لا بقول لا إلى غاية وذلك محال وإذا استحال ذلك صح وثبت أن الله صح وثبت أن لله عز وجل قولا غير مخلوق suka ce ga wani dalili in ji malam yanzu dalilin halin sunna na Allah ya barwace sarki yana cewa a ayoyi da dama inna ma qawluhu li shay'in idza aradnahu inna ma ya zo ayoyi da dama nan inna ma qawlu li shay'in idha aradnahu haka yazo ko inna ma qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun duk abinda Allah ka sanya halitta ne ka ce mai ko ne ka ce mai ko to amru ne yace ma amru yace mai kun shi amru kaga ba kun yace mai ba amma yace shi yace duk abinda Allah ya nan ya halitta ga komai Allah yana son halitta ce mai zai kun zamo shi wani abu fa kunu sai wani abu ya zama to marmai da karatu to sai yanzu ka ce muna to magana qur'ani yanzu da Allah zai ta kun yace sai qur'ani ya kasance kadda bar mu din mu ta hijadalar don mu ja sai mu ce to sai ka ce idauriya kau daure sai ka ce i ko ka ce da Allah da yi ƙur'ani ce mai ƙur'ani kun ko ba haka ba to Allah ya to kun gawa ta fito to ita komita ta to ita kuma ya kamata kamun ta fito ya ce mata kun kila fahimta ita ma din ya ce mata kun to in ku kacce kai dauriya kacce ita ma ya kamata ya ce mata kun ko an ce mata kun to ita kokon din ita ma kamun a ce haka nan ya kamata a ce mata wani abu kun to kan haka in ma a bi ta tahiya mai ta tahiya duk ko wacce sai an ce mata kun kun kun kun to bila ni haya ko ba haka ba karshe sai dai an kai ta karshen da ita ba kun an ka ce mata ba ko eh dai ke ne ce to wannan wannan da ci zai nuna mana ko kuma ya nuna mana kai tsaye ka ce a ba haka ba tun horku ka ta mutane lokaci ka ce a a da zai magana bai ce ma abu kun ita magana bai ce mata kun mahalukai ka ce ma kun ita magana bai mace mata kun sai mace to ka kawo karatu to yau ka gano ashe mahaluki daban shi aka ce ma kun abinda ba a ce ma kun gairu mahalukin sai mu ce ka gano mun fahimci wannan to shi na ma ne kawo ayat wai ma ya dullu daga cikin abin da ka dabka nuni min kitabillahi daga cikin littan Allah zamu dauko wannan hujjat na cewa ala anna kalamahu akan magana Allah ghayru makhluqin ba halitta ta aka yi ba qauluhu azza wa jal zance shi Allah da yace inna ma qauluna kawai zancen mu qaulu zancen mu li shay'in ga duk wani abu idza aradna wanda muka yi nuhin ya wakana to zancen mu an naqula lahu mu ce mashi kun kun da shi azancin mu ga abin da mun kai niyyar ni ya wakana ya a makhluki kenan ko ashe kaga kun ba makhluki na ba dun shi aka ce ma abin da aka so ya zama makhluki to kaga da an ce ma wannan makhluki kun fayakun sai kasance to falau kana alqur'ana makhlukan da qur'ani makhluki na lawajaba an yakuna maqulan lahu kun da ya zan tilas ya kasance wanda aka ce ma kunna maqulan lahu wanda aka ce ma da ya zan ya kasance ana ce masa kun kun fa ya kuni sai sai zama ko to walau kana Allah azza wa jalla qa'ilan lil qawli kun da Allah madaukakin sarki yana ce ma zance ga zance yana ce mai kun falau kana walau kana Allah azza wa jalla da Allah madaukakin sarki ya kasance ƙa'ilan mai cewa ne lil qawli ga zance zance ne sai ce mai kun kun to kana lil qawli qawlan to kenan wannan qawlin da an ka ce ma kun shi ma na da qawli to wa haza in mun ka dauki to shi ko wannan da Allah ya ce ma kun shi qawlin kun shi ma na da kun ditai to yujibu ahada amrayn abu biyu zai ba mu dole in ma an ya ƙula al'amur ila an na ƙaunar lahi zairu mahalukin ko dai a kaci magana al'amari ya koma ya ƙulu ya koma zuwa a ce zancen Allah bai da ba mahaluki na ba a ce a shi Allah yanzu ya magana magana sai ya ce mata kun yi to ai ta kun ita ma ga wata hito ga Allah to mita ta ita sunanta ƙaunu. to in ko komi ana ce ma kun to ita ma kaulu ya kamata a ce mata kun to idan ko dai tun harko ka ce a ba haka nan na ba an an rago tun farko mu ɗauki shi ƙaulu ba a ce mai kun to sai a huta au koko abu na biyu ya kunu kullu ƙaulin waƙi'in kowane zance da ya wakana bi ƙaulin ya kunu kullu ƙaulin kowane zance zai kasance waƙi'un bi ƙaulin la ila gaya zai afkuna da wani zance shi ma wanda sai a tahi kowane kauli yana da ko kowane ƙauni yana da ko kowane kauli yana da ƙauni, a tahi ila la ila gaya babu iyaka an gane aw yakuna aw yakunu kullu qawlin waqi'in bi qawlin la ila gaya to in ku an kai la ila gaya to wa zalika ko ba haka ba a hankalce ko ba haka ba wa babu abin da aka ce a yi ta tahiya bai da gaya in dai haka na za a yi in makhluki na to wa idan sahala zalaka in ko kace ba a haka nan to wanga abu ya koro to sahha ya tabbata ya inganta wa sabata ya tabbata anna lillahi azza wa jalla qawlan ghayra makhluqin dole ka dawo ka ce Allah yana da wani zance wanda ba makhluqi na ina wata mun gane wannan tunane na malai muna ko hankali na ko masha Allah malam mu gaba سؤال فإن قال قائل مضى قول الله معنى معنى قول الله أن يقول له كن فيكون إنما بكونه فيكون قيل الظاهر أن يقول له ولا يجوز أن يكون قول قول الله للأشياء كل كلها كوني هو الأشياء لأن هذا يوجب أن يكون الأشياء كلها كلام الله عز وجل ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية لأنه يلزمه أن يكون كل شيء في العالم من إنسان وفرس وحمار وغير ذلك كلام الله وفي هذا ما فيه نن وات وات وات وات tabar makunya an kace ko da hauka za na kuma abin gana da yan da kiristoci masu karatu masu karatun alkur'ani mahauciya wai su karanta kur'ani su fahimci larashin kur'ani don su kama mutane shubha ko su kama musulmi shubha ciki irin inda suka ɗauko wasu abubuwa nan da mu'tazilawa da ɗan komi Allah da nasara kusan sun ittifaki ganan kuma dukansu suna kawo hujja da waga aya innama amruna ko innama qauluna li shay'in idza ara innama amru idza arada shay'an yakuna hukum fa yakuna sauransu wa eh, ma inna masala isa ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakuna inda kun tattaho sun kace ku dakata can kiro sun kace ai mun ce muku isa part gutsure na daga Allah ko sannan kuma waɗanda sun kace atto gashi ma kun fayakun saurara kun fayakun suka ce abinda aka fassara kun fayakun inna ma amuru idza arada Shai'a, an kula lahu kun ko a al'amarin Allah idan yayi nuhin yayi wani abu sai ya ce ma wannan abun kun shi wannan abu ya ce mai kun in ya ce kun fayakun sai wannan abin gashi su suka ce abinda aka aka ga kaka sun ga sun gane fahimta sosai kun dinta wanda Allah ya kun ita ta kari kiɗa ta zan wani abu an fahimta in yanzu Allah na son a halitta kaza ta bayyana sai ce kun in kun ta fito ita wannan sai ta riki ta zan wannan an fahimci wannan wannan kubar rena ta ta yi tasiri ga wasu hatta cikin mu'tazilawa kuma wannan da tsara sun kawo da ita shi imam ahmad ya wahala wajen tasirin kun yace inna ma khalaqa allah isa bi kun wa isa huwa kun kila fahimta yace ku gane ba. allah ya halicci isa da kunna ba shi akunin ba su ko suna ce a ah, kullun da Allah in wani ita ta rike ta zan isa an fahimta ehe to su ma haka sun rubuta za su ka sun su ce suka ce ai to karatu bayyane shi ai inna ma na idza inna ma amru idza arada shay'a ko ko inna ma qulna li shay'a idza aradna da sauran su kun fa yakun ai kenan. ya Allah na son yayi doki sai ya ce mai kun magana in ta haito sai tarki da taban doki in ya ce jaki ya so ya zan zaki ya ce kun magana in ta haito kun in ta tarki ta zan zaki kila fahimta suka ce haka abin yake sun suka yi ce ai kalamu huwal makhluqu to gashi sai sun kace ni yace fa in qala qa'ilun ma'ana qaulul lahi ma'ana zancin Allah ay yaqulu kun yakunu inna ma bi kaunihi yakunu shi amana shine kasancewa wannan abin umurnin wannan abin ya kasance da wannan kun yakunu sai ya kasance shi Allah ka nuhi kila yace to sai mu ce mai a saurara sai a ce mai abahiru an ya kula lahu zahiri a ce mai an ka ce a ce mai shi wannan abin a ce mai a ce mai ne kun a ce akwai shi kamun kun din ko akwai shi akwai wannan abin da aka so daban kun daban kila an ga an gane a ce mai kun shi na ce a zahiru an ya kula lahu a saurara wala ya juzu an ya kuna ƙaunin lahilin ashiya kulle hakuni huwal ashiya bayyuwa a ya kasance ƙaunin wala ya juzu bayyuwa an ya kuna ƙaunin lahi zancin Allah da zai ce mani ashiya ga abubuwa kulle ha dukansu kuni ya ce musu kuni ku kasance to zancen huwa shi zancen al'ashiya ya abubuwa bayyuwa an fahimci karatu ya ce ni an na hada bi in kace kundin ita ka zama ta rikide ta zan wannan abin don kenan wannan yujibu zai nuna zai tabbatar muna an ta kuna a kullaha kulluha kalamun Allah azza wa jalla kenan dukkan abubuwa za mu zan magana Allah ko ehin kenan komi kan gani wa magana Allah ta ita ta rikide ta zan kata ko waccan magana Allah ta kide ya zan doki wancan magana Allah ta kide ya zama kai to haka zai zama kenan ko tunda da Allah ya so yake yana cewa kun kuma shikenan kun ko ba haka ba to in an ce haka za a dauki aqidar cewa komi Allah ko ba haka ba tun saboda duk abin da an ka halitta kenan kun din ta tan rikide ta zama shi ita ko kun kaulul lahi ko ba haka ba wa kaulul lahi kuma sifatu min sifatil lahi zai zan ba'du min Allah aqida kufuriya kenan yace wa man qala zalika duk wanda ya faɗi haka ya ce kun ita ka rike ta zan halitta faƙar a azamal firyata ya yi babbar ƙarya a azamal firyata babbar ƙarya li'annahu duk shi yalzamu kenan ya tilasta an ya kuna kullu shay'in an ya kuna kullu shay'in kenan dukkan komi ya kasance fil alam a duk halitta min insanin na mutum ne wa farasin ko doki ne wa himari ko jaki ne wa ghairi zalika duk wani waɗannan ya ce kenan dole su kasance kalaman lahi duk magana Allah ta to wa fi hadha ma fihi cewa haka hadarin da a cike yana ciki hmm. cewa haka akwai babban hadari don a kahirci ta fahimta to falan mastahala zalika da wannan abu ya koru ba mu iya cewa haka sahha anna qawla allahi lil ashiya'i kuni kenan ya tabbata faɗin Allah da ya ce mu abubuwa zamo kaza zamo to ghairuha ba ita ce abin ba ko ehe malan karanta mu na fala mastahala فلما استحال ذلك صح أن قول الله للأشياء كوني غيرها وإن كان غير وإن كان غير المخلوقات فقد خرج كلام الله عز وجل عن أن يكون مخلوقا نعم. ويلزم من أثبت كلام الله مخلوقا أن يثبت أن الله غير غير متكلم ولا قائل وذلك فاسد كما يفسد أن يكون علم الله مخلوقا وأن يكون الله غير عالم فلما كان الله عز وجل لم يزل عالما لم لم يجوز أن يكون بخلاف العلم موصوفا استحال أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصوفا لأن خلاف الكلام الذي لا يكون معه كلام هو سكوت أو آفات كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علم هو جهل أو شك أو آفة ويستحيل أن يوصف ربنا عز وجل بخلاف العلم ولذلك يستحيل أن يوصف بخلاف الكلام من السكوت والآفات فوجب ذلك فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلما كما وجب أن يكون لم يزل عالما yace fa lamma sahala zalika da wannan maganar da muka ambata ta koru na cewa baiwa a ce ko shi ya rike da ya zama haluki wannan abin ya koru to sahha kenan kaga ya inganta Allah qaulan lahi lil ashiya'i magana Allah da yace ma abubuwa kuni ki zamo kaza to gairuha ba ita ce abin ba magana daban wannan abin daban wa idza kana ghayrul makhluqati wa idza kana ghayral makhluqati to in ko magana Allah ya kasance bai cikin abubuwan da anka halitta to faqad kharaja kalamullahi kenan magana Allah azza wa jalla ta fita an an yakuna makhluka ya zama makhluki in maga ba bata cikin makaluka an fahimta sannan wa yalzamu man asbata shubha ta du a kiyaye wa yalzamu man asbata kalam Allah makhluqan wanda ya tabbatar da yanda ta yace magana Allah dai makhluqi na halitta ta an kai abin da ya kasan ya tabbata an fita anna Allah ghayra mutakallim wala qa'il sun yace sai yake ce Allah bai magana Allah bai hurta komai tunda ya yarda cewa Allah ba makhluqi na ba to kuma ya ce kalamu makhluquna to kuma Allah madaukakin sarki babu wani part nashi wanda an makhluqi to in ku an ce kalamu makhluqu to ba a dingina amma Allah ita to za a ce ma Allah kenan bai magana don ka a dingina mai abinda an makhluqu to lokacin da kace Allah bai magana kenan Allah gairu mutakallimin wala qa'il kum yake ko ba haka ba to wazalika fasidun wannan akida ta batatta kama yufsidu kama yafsudu an yakuna ilmu Allah makhluqan kama dai yake a ce ilimin Allah makhluqi na daidai yake a cewa da kaka cewa Allah magana Allah makhluqun na to daidai yake ce ilimin Allah makhluqun na don mi wa an yakuna Allah ghayra ghayra alim don kenan Allah ya kasance bai da ilimi tunda in kuka ce ma ilimi makhluqun na to Allah babu abin da aka danganta mai wanda an makhluqi don Allah akwai shi sussar da babu komai ko ba haka ba to kenan shi ko makhluqin da bayan samu to sadda ba halacci makhluqun ba to shi Allah ba babu shi to kenan bai da wannan abin bai da ilmu sannan bai da kalamu ko ba haka ba sai ce mi to falan ma kana Allahu azza wa jalla lam yazul aliman da Allah madawakin sarki ya zan tun da dai masani na to lam yajuz sai halatta bayyuwa an yakuna bi khilafil ilmi wasufan bayyuwa a siffan tahira sabanin ilimi bayyuwa a ce akwai rashin ilimi gare sannan to in ko haka na istihala an ya yakuna lam yazul khilafil kalam wasufan in ko ga ilimi ba a siffanta Allah ga rashin ilimi ba a siffanta Allah ba a ce ma Allah akwai sadda an kai sadda bai da ilimi in ko muna son mu ce haka sai mun ce al-ilmu makhluqun to ba mu ce ku ilmu makhluqun ashe ciwon mu ilmu makhluqun shi ka sa sai mu ce ma Allah kuma gairu alimi don ko ilmu makhluqun to kenan sifar ilmu ta zama makhluqun to ko haka na to ko yanzu ba mu ce ma ba mu cewa al-kalam makhluqun don muka ce al-kalam makhluqun to kenan akwai sadda Allah yayi bai halitta ba akwai sadda Allah yana nan amma babu halitta kowace iri to kenan sannan Allah bai magana ko ba haka ba shi na yace istihala an yakuna lam yazal dakhilat al kalam wasufa in mun kore ma Allah cewa bai yiwa mu siffanta Allah bai da ilimi to dole mu kore mu cewa bai yiwa a siffanta Allah bai magana an fahimci karatu li'anna a saurara li'anna khilaf al kalam barka ji aidi inda yake saboda sabanin rashin magana an ka ce baka magana rashin magana allazi la yakunu ma'ahu kalam wanda babu magana lokacin nan to me opposite nashi sukutun aw afatun ko kai shuru gum lahiyar kalau ko ku a baka iya magana saboda cuta a gari ka ko ciwo kila an fahimta to shuru gum aibuna kamar yadda a ce a ba shuru kai ba iyawa wa baka yayi ya zama aibu to kowace ka siffanta Allah da su ka siffanta Allah da na kasu kama anna khilafal ilm kamar sabanin ilimi in ce ilmu makhluqun ilimi halitta shi an kai to kenan akwai lokacin da Allah bai halitta ilimi ba to shi lokacin da ba halitta ilimi ba kenan Allah bai da ilimin ko to in ce Allah ko bai da ilimi wannan lokacin to sabanin ilimi ba abinda yake nuhi allazi la yakunu mahu ilmun wanda babu ilimi tare da wannan hali sabani opposite ne jahalun aw shakkun aw afatun ko dai jahannun na jahili kake tibran baka san ga baka san baya ba aw shakkun ko kana tambaba shi ma kaga nau'i na jahalu aw mi aw afatun ko ko illa ta same ka ka sani kammanci to da wacce Allah muka sifanta Allah da ita ko guda to kaga wai sahihu kenan ya koru an yi safa rabbuna a siffanta ubangiji mu wa jalla bi khilafil ilm a ce bai da ilmi ya koru in ko ya koru to wale zalika don haka yastahilu ya koru an yusafa a siffanta Allah da khilafil kalam a ce bai magana shi ma ya koro min sukuti ko cewa kai yana iya magana shiru dai yayi wal afati ko ko cewa kai bai iya magana saboda da illa harshe ko wani abu to in ku haka na ba mu iya siffanta Allah da rashin ilimi ba mu iya siffanta Allah da rashin magana ba mu iya to kenan dole mu siffanta Allah da ni to fa wajaba da zalika an yakuna lam yazal mutakallima kama wajaba an yakuna lam yazal alima to dole mu ce Allah yana nan tun da dai tun tali tali yana nan yana mai magana sai sannan kuma Allah tun da ɗai tun tale yana nan mai ilimi ne dole mu haka dalili na gaba dalilun akhar wa qala Allah azza wa jalla قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي فلو كانت البحار مدادا كتبت لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم ولم يلحق ولم يلحق الفناء كلمات ربي كما لا يلحق الفناء علم الله عز وجل ومن ومن فنى كلامه لفقته الآفات وجرى عليه السكوت فلما لم يجز ذلك على ربنا عز وجل صح أنه لم يزل متكلما لأنه لو لم يكن متكلما وجب السكوت والآفات تعالى ربنا عن قول الجهمية علوا كبيرا dalili na gaba wanga baro-baro yake kowa na ya shi Allah sarki shida da kai ne ce qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi ka fada musu ya rasulullah law kana da duk guladen duniya gaba ɗai wannan albaharu a kan am ya zo amun saboda waccan aya ta ce sabatu abu huri ehe wannan amun da kowane irin gulbi kenan duk kowane iri kowane da na ina da na eh to kenan sai mu ce dukkan gulabe. dama alif wa lam in ta ilhaqi ga mufradi ta dulla ala al-umumi qul law kana al-bahru midadan da duk gulabin duniya su zama tawada li kalimati rabbi ana rubuta maganganun ubangiji to lana fi bahau da gulabin za su kare kabla an tamfa da kalimatu rabbi kalimomin ubangiji ba su kare ba magana anan babu wani makhaluki face na kare ba ko ba haka ba to nan faro faru Allah ya nuna kalimatu rabbi ba makhaluka bane duk duk makhaluki karewa yake an fahimci wannan to bari mu saurari abinda malam ya ce sai ce falau kanatil bihau da duk gulabin duniya sun kasance mai dadan tawada kuma kutibat an kai rubutu da su to lana sai bai samu da gulabin za su kare wata kasaratil akalamu da alƙalumma sai sun canyi a yana rubutu suna ci suna ci har su canye amma walam yalhaq walam yalhaq fana'u kalimata rabbi amma karewa ba ta riskuwa maganar Allah ba ta riskuwa maganar Allah yace mi yace kama la yalhaqul fana'u ilma Allah azza wa jalla kamar yadda karewa ba ta riskuwa ilmin Allah don ku abu biyu na dama da magana da ilmi tare suka tahiya don sa'ad da duk kana da ilimin abu kana ta faɗi in ka aka kulga karatunka ba ta kai shiru ba sa'ada duk karatu ya kare baki zai tsaya ko ko magana za ta tsaya to tare suka tahiya in ko ka yadda ilimin Allah bai da ƙarshe ko ba haka ba to magana Allah kuma ba su da karshe duk zai tafi nan in ko da magana Allah da ilimin Allah ba su da karshe to duk abin da ka rubutu su abubuwan biharu da akalamu ai suna da farko suna da karshe ai makalukai na to su za su kare amma magana Allah ba ta kare ba wannan bai nuna da lalacewa magana Allah da ilimin Allah ba makalukai na ba barobar ya nuna yace wa man fana kalamu saurara kuma abin da sa Allah kore maka ne cewa ba ta karewa duk wanda magana ce ta kare fana ko fani a karanta wa man fani ya kalamu wanda magana ce ta kare to ashe lahi katul afatu matsala ta cin mai illa ta cin mai wajara alaihi sukutu kuma dole ya shiru illa ko ta rashin ilimin ya kare ko ko wani illar da bai yi magana to da ka ta to falan ma lam yuji zalika ala rabbina azza wajalla da ya zan bayyuwa illa ta cimma Allah ko tana yiwa bayyuwa a ce an cimma Allah na karewa abin abin wadi kun bayyuwa a ce an cimma Allah na'ura ko wani abu na magana bai iya magana bayyuwa ko to saha annahu lan yazal mutakallima to ya inganta ya tabbata Allah yana iya magana sanar da yaso an fahimta to annahu law lam yakun mutakalliman dun ko da bai iya magana shiru zai ko to wajaba sukutu al'afatu dole ya shiru kuma dole aibi ya samu ta'ala rabbuna an qawlil jahmiya uluwan kabira Allah mu ubangijin ya daukaka ya wuce wani kauli na jahmiya su ce Allah na magana ko Allah Allah bai magana ko Allah zai za a kure shi Allah ya tsare Allah وزعمت الجهمية كما nasara النصارى لأن النصارى زعمت أن كلمة الله حواها بطن maryam. وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة وكانت الشجرة حاوية له فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلما نعم. ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى عليه الصلاة والسلام نعم. وأن الشجرة قالت يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فلو كان كلام الله مخلوقا في شجرة لكان المخلوق قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقد قال الله عز وجل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلام الله عز وجل من الله لا يجوز أن يكون كلامه الذي هو منه مخلوقا في شجرة مخلوقة كما لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه مخلوقا في غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتهجة تكه تكه وتشبها ودى Allah ya muna tsari littafanmu sun cika na tafsiri sun cika da wannan tatsuniya sun cika da wannan matsala a ƙida kuma ana jan baki a bide a wuce mugun ya ƙida sai a cewa ku kiya ko wace ka sai a faɗa wannan magana ba ta da wata matsala sai ka ji ta ba ko damuwa a ji ta kawai masu kasu kiɗa kai shi shine mi ne a lokacin da Allah ya ce ya kira Musa lokacin da ya sauka mai waɗannan wahayi ya ce inni ana Allah la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimis salata li dhikri ko wacan ayan nan na akwai da cikin rubuce da yawa su daga tafadda su da yawa wai sai su ce dun kam dun dun wata magana na, a kenan walbari na. sai su ce wai kunne annabi Musa alaihi salamu bai iya jimirin jin magana Allah eh sai ka ji to baka jin wani shock ba baka jin wata matsala eh tunda sai ka ji girman Allah an kai to in ko kunnen Isa annabi Musa alaihi salamu tunda ai wa kallama Allah Musa an kace ko Allah da kai ne yawa Musa magana sai suka ce kunnen annabi Musa bai da magana Allah wa shi nan to nan har farko sai ka ce lalle kai to ya an kai ko annabi Musa ya koji waɗannan sakonni ga sunan cikin aya da yawa da suka ce a'a ai in Allah ya magana magana ku saurara abin da yake magana Allah ya ba ba magana yayi ba halitta halitta magana magana da yake so yace ya ya Musa eh fakhla ana laka innaka bil wadi muqaddas tuwa ko wa ana khtabtuka fastami' lima yuha kaza kaza inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni hadda yana cewa ma tilka bi yaminika ya Musa shi ko Musa ce qala a asaya atawakkau alaiha waɗannan tattauna conversation ana magana da juna magana da amsa suka ce ba Allah ka magana ina Musa ka ji wannan magana shajara ga ice ka ji wannan magana Allah halitta magana yayi ya saka cikin ice ta kama hituwa Musa na eh Musa ka ji Musa ka ji ba su koyar da ba Ƴan ashariya suka ɗan ƙoƙari su yi wata yan kwaskwarima irin kai ɗan yau kake suna ɗan su baka misali sai su ɗan yi wani abu su ce kamar irin mutum na bai magana da microphone wannan magana nake da shi in ni magana nan sai ta hitan can ga loudspeaker ko ba haka ba to su ka ƙoƙari su ce Allah in yi magana sai ta hita ga shajara sai shajara ita su aje ta matsayin kamar loudspeaker wanda akwai cikin tasirin mu ba waɗanda azan dikan ba su tsoron kowa ce a'a babu wata lafika Allah shi ya halicci wayannan maganganu halitta su yayi ya cusa cikin mi cikin shagara misali gudana duk da misali bai zan iri ɗaya ba amma yake ya zama iri ɗaya ta wani lokaci ana so ka gane sai a ce ni sai a ce kamar ga koda ko ko ga wani abu wanda aka aka hada magana ciki ko ba haka ba kaga wannan magana duk da wanga magana takata amma da abinda muka magana kage an ka tattara ta yanzu ayi recording abu ina son sako gare ka in bar ma sako yanzu ana wannan ayi da fax da sauransu da bila bila idan ma sako na magana ba ka nan sai in ci gaba da magana ayi magana ko ba haka ba in ka taukar dafa sai magana tana kana da koyo to Allah wai halatta magana yayi sai dura ta cikin shajara aka zo daidai dama kuma an wa magana daidai lokacin da za ta fara za ta fara tahiya daidai da lokacin da Musa ya kawo nan in ta yi jumla guda Musa ya jiya sai ba da amsa don kunnen Musa bai iya jin wagga wagga shi tatsu a gwata cikin littattafai suka ce kai ma haɗu su ƙara faɗa masu ba su ƙara maka tsoro suka ce ai to kana cewa magana magana magana ga yana aka jinta ga yana aka jin magana ga kunne ga kunne aka jin magana ko suka ce annabi Musa ba ga kunne ya ji magana ba annabi Musa jin yayi magana ko ina tana fito mai da cikin tafsiri sai kun karanta bangaren tafsiri na suka ce ko ina tana ya mai suka ce babu wani kwara gashi guda face yana jin magana ta hita daga sam da kasa da sama da gehe da ina da ina kawai suka so suka ce ma Allah na koyira shi na aqida Allah na koyira suka so su ce ma ko ba haka ba sannan kuma suna son ce ma Allah mai magana shi yasa aka ce ma khuluqu fi shajara ko malam shi ka sun ya ce kai dibiwa da kafirci ka jan musulmin da ka cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi amma ya ja shi ya zan hatta da nasara kirista ya yi shi imani ya yi shi imani saboda ni saboda kirista cewa ya yi maganar da Allah ya ce kun ko ba haka ba kun din ta Allah ta shi ya yadda ta Allah ta kuma shi ya daga Allah ta fito ko ba haka ba sai ta fito sai ce sai ta fada cikin cikin wa cikin cikin Maryam ita kun ta rike ta zan Isa saboda Isa minallahi shi ka gaya da shi a hujja ce na cewa Allah gutsure na daga Allah eh Isa gutsure na daga Allah ba sai ko mun gani to yau ai ka ga yanzu suwar ka harcin wadanga ya wuce na wancan duk wancan ma Isa na alhamdulillah annabin Allah na ko ba haka ba na to an ga shajara ko ga jaki ko ga ni ko ga suna azawa to shi na malam sun ya auna mana maganganun guda biyu yace wa za'amatul jahamiyatu kama za'amatul nasara jahamiya suka yi magana suka riya suka ci magana kamar yadda nasara sun kai magana dummi da annan nasara dun nasara cewa suka yi za'ama sura shi anna kalimata lahi kalima Allah da ce kun hawa ha badunu maryam cikin maryam ta tarata fada ta cikin maryam ko ba haka ba eh sannan don Allah suna kawo gabajoji ha inda Allah ka cewa fa na fakana fihi min ruhina eh sun ka irin waɗannan Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya gama ya musu raddi ga wannan a cikin littafin sa Al-Jawab Sahih liman badala dinal masih amsa gamsassa ga wanda ya canza addinin masihu kiristoci kenan yaka yaka amsa yaka ba su su sun haka to wazatul wazaratul jahamiyyah jahamiyya anan sai sun kai kai alaihim akan nasara fa za'ama sun kace anna kalamallahi makhluqun magana Allah halatta ta an kai shajara ta fara cikin ici wa ta shajara to ita ko itanyar hawiyatul lah ita ta tattara magana magana Allah maganan nan da Allah ka so sai ta tattara ta cikin yana nan cikin icce to Isa eh, da da da da Isa da icce wa wani mhm to falazimahu kare kenan abinda ya zan magana abinda an ma'ana magana su an takunu shajarat ita iccen ita ita ita kenan bi zalikal kalam da wannan magana mutakallima kenan ita ka magana ko a wannan kauli na ita ka magana ko to mun yadda ita ka magana ko bari mu ji mi a hadarin da mun yadda da haka nan kaga wajaba alaihim kenan ya zan wajaba ya wajaba kenan anna makhluqan min al makhluqina wani makhluqi daga cikin halittattu tunda itce makhluqi ko ba haka ba ko magana sun ce halitta ta an kasa a cikin ita to mu doki kenan itce ka magana to sai yanzu mu kaddara cewa wani makhluqi itce kenan ko kallama Musa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi wa Musa magana kaddara mai da haka itcewa Musa magana ko itce ko makaduki na ko to sai mu cewa anna shajarata to ittanya qala ita ce ya ita ita ta ce ya Musa kai Musa inni ana Allah ita ta ce haka fasara ka jiya akwai ce da kai da ce haka ai ce shi bai da don mutum ɗaya ka samu Allah sai aljani ko ba haka ba eh kenan kaddara cewa ita ita ka ce ma Isa ka ce ma Annabi Musa inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni to sai Musa ya faɗa ya mata sujuda eh ka san ba ta shiga ne to falau kana kalamullahi makhluqan fi fajratin da magana Allah halitta ta an kai an kasa cikin icce la kana al makhluqu qala kenan makhluqin shi na yace ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni ko ba haka ba kuma wa qad qala Allah azza wa jalla gashi ku Allah yana cewa walakin haqqal qawlu minni gashi da kai ne ka faɗi na riga zance na daggaran wanda ya fito daga wajena Alƙawlu minni yace ya tabbata la'amla anna jahannama Min من الجنة والناس أجمعين شيء alƙawlu يأتي Wa منه وكلام الله عز وجل min الله magana Allah daga Allah take ba makhluki ya bace Allah ya ce shi ka magana an gane ba yace ma Musa shi ka magana to kuma ya kuna cewa kuma shajara ka magana la yajuzu an yakuna kalamuhu alladhi huwa minhu bayyuwa magana Allah da wadda ta hito daga wajen Allah din ta kasance makhluqa fi shidatin makhluqa ta zama halittacciya a cikin wani itce halittacce bayyuwa kama la yajuzu an yakuna ilmuhu alladhi huwa minhu makhluqan fi ghayri kama yadda bayyuwa ilimin da anna Allah ya kasance makhluqi na kuma a sa cikin na wani baiwa ta'ala Allah an zalika uluwan kabira ina jin lokaci ya dan soya ja mana wannan kadan sai mun kade ki da wancan afa jawab ويقال لهم كما لا يجوز أن يخلق الله عز وجل إرادته في بعض المخلوقات كذلك لا يجوز أن يخلق كلامه في بعض المخلوقات ولو كانت إرادة الله مخلوقة في بعض المخلوقات لكان ذلك المخلوق هو المريد لها وذلك يستحيل وكذلك يستحيل أن يخلق الله كلامه في مخلوق لأن هذا يوجب أن ذلك المخلوق متكلم أن ذلك المخلوق متكلم به ويستحيل أن يكون كلام الله عز وجل كلاما للمخلوق ويقال لهم فئة هاي مسو أتشي مسو كما لا يجوز أن يخلق الله عز وجل إرادته في بعض المخلوقات كما يدى hankali da shari'a ba su ɗauka baya halatta Allah ya halitta irada kai mun san irada ko yana daga cikin sifatullahi ta'ala iradatullahi kamar yadda Allah bai doka irada ta ya halitta ta ya sa ta cikin makhluki a ce in wani ya so shikenan ko ba haka ba irada ta Allah tana wajen wani kamar yadda ka san bayyuwa ko to kazalika la yajuzu haka magana take bayyuwa an ya khaluqa an ya khaluqa kalamahu Allah ya halitta magana ta fi ba'd al-makhluqat ya sa cikin makhluqat bayyuwa saboda haka sam san sam bai wa Allah ya halitta magana ya sa ta cikin shajara bai wa Allah ya halitta magana ya sa ta cikin cikin Maryam wa Isa alaihi salam walau kanat iradatu Allah makhluqatan fi ba'd al makhluqati da irada ta Allah nuhin Allah mashi'a ta Allah da an halitta ta an sa ta cikin makhluqai kenan da kana zalika al-makhluqu huwa al-murid da wancan makhluqu shi mai muri shi mai irada hada abin shi mai irada ba Allah ka irada ba ke wa zalika yasta'il ka san ku wannan bai yi wa to wa kadhalika to tunda ka gano irada bai yi wa ayi ta asa ta cikin wani to wa kadhalika haka al'amari yake yasta'il ya kuru an ya khaluqa Allahu kalamahu fi makhluqin Allah ya halitta magana ta yasa cikin makhluq ya kuru ya anna hada saboda wannan yujibu anna zalika al-makhluqa mutakallimun abin da zai tabbata muna ya Allah halicci magana yasa ta cikin wani abu to ya nuna mana kenan wannan abin shi ka magana ba Allah ba wa yastahilu ya kokoru an ya kuna kalamullah azza wa jalla kalamu bil makhluq bai yiwa kuma dauki magana Allah a ba wani ita a ce shi ka shi ka wannan magana bai yiwa a ce inni ana Allah a ba Allah a ba wani ita bai yiwa a ce fa abuddi a ba wani ita bai yiwa ina jin nan za mu tsayawa malam ya yi ta kokari zai tabbatar da Lahi ta hanya kuma da mun ka sa mantiki da falsafa ko insha Allah karatu na gaba zai koma ayoyi ayoyi zai shiga yanzu da ayoyi da hadisai masu tabbatar da Allah magana Allah ba tabbatar da magana Allah magana Allah ta ba makhlukun bace zai fara zai shiga ayoyi sannan ya biyo da sauran hadisai insha Allah Allah ba sani ko yan tangoyi masu ko da ke lokaci ya tafi suna da alaka sosai ko da biyu a samu a karanta ingantacciyar fassarar ayoyin da suka zo game da anzalahu da nazalahu anzalahu da nazzalahu ga luga tana cewa anzala abinda an ka saukar su kuɓu gaba ɗaya lokaci guda a lokaci guda an ka saukar da shi anzala na aka wani game da anzala dama nazala na kalimar nazala sai a yi mata ziyada in ka kara mata hamza anzala abin ya faru lokaci guda sai na suka cewa anzala taurata wal injil saboda taura da injila tare sun ka sauka ko ba haka ba suka ka ce in eh, lokaci guda attaura ta sauka lokaci guda injila ta sauka sun ce anzala ita ko nazala suna cewa ana ɗaukar nazala a sa shadda a ce nazala in ya nuna guntu guntu gutsure gutsure shi yasa suka cewa ana samun qur'ani zala. masu ruga hadda wannan kila fahimta amma ga larabcin qur'ani ba haka take ba ga larabcin Qur'ani gangariya ba haka take ba akwai inda Allah ya sanya ma Qur'ani anzala akwai inda ya sa masa nazala kamar yadda akwai inda ya sa ma taura ko isla nazala ko mai sa masu anzala wannan siya ta a siya cewa contact situation daga turanci yawwa yanayin magana shi ka nuna kuskure ko ko sukutum ta hanyar kalima biyar kamun anzala kalima biyar bayan anzala da kalima biyar kamun nazala da kalima biyar bayan nazala, sai su auna ma sai su baka wace aka rihi ta gaba ɗaya ta ko ta guntu guntuta kila fahimta eh eh semantics masu kawasan semantics sun san da wannan to ya kai applying ne ga nazala da anzala to zai bada wannan insha Allah masu katon linguistics amma na arabiya an gane wannan ehem na mutane ne yake cewa assalamu alaikum don Allah yi neman ƙarin bayani game da bayanin da kai sati da ya gabata cewa duka wa'ayin da Jibrilu alaihi salam yake kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dai na alkur'ani ne to yana zo masa ne da tuffarsa ta mala'ika tambaya ta anan ita ce wancan hadisin aisha da zai anha da ta ce an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya wahayi yake zo masa ya ce wani lokaci mala'ika yakan zo masa ta surar mutum. Sai ya kage shi ban ina jin bai bai suwa ba eh ai hadisi shi a hujja shi wannan hadisi da ya zawo kuma ai wahayi an kace kida ya zana an ce wahayi qur'ani aka rubuta haka ya tsara ya zo duk abin da jinga to da shi wahayi na ba ko qur'ani ko hadisi ko labari an ka taho ko mi an ka to duk wahayi na ina jin ya koma sai ya koma karatu insha Allah zai ga haka da in qur'ani muka son mu ci na nuzulul qur'an in dai qur'ani na daga fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa min aljinnati wan nas ba ta qur'ani ba to cikin sifa ta mala'iki yake zuwa amma in wasu sakonni na yana zuwa cikin surra ta mutum rajulun wanda yace abi eh ina ga abin da wadi kwarai sai an koma akida mutum da muna katon kutub da akida za mu cin mu insha Allah hmm, ta gaba ko tafsira haka ya cewa yake cewa don Allah malam kawo kalamu a cikin aqida yana da laifi kalamu in yana nuhin ilimi kalamu ilmul kalami ya kabe ba yana magana kalamun lahi muka wanga bangare ba ilmul kalami ko ba haka ba sai mu ce magabata sun ga rashin dacewa da wannan kuma su imamu ahmad ishaq ibn rahawayhi da duk na ɗabaƙa su da ɗabaƙa bukari da ɗabaka ce da ƙasa ƙasa duk suna su suka kalamu gaba ɗaya nan na cewa akwai ana umarni da kwakwalwa ko azanci ko iya magana na tabbatar da Allah ko sifofinsa wannan suna kyamar wannan hanya sosai kwarai da gaske ce duk wanda Qur'ani da hadisi ba sosai ba to kada Allah ya sa komai sun ce alqur'ani da hadisi sune gunya sune wadatuwa da komai in haka yake magana yana da ilmul kalam sai ta malamai suka ta suka ilmul kalam ko ba haka ba hatta da sun ka karanta shi sun fada cikin ma'aza da yawa sun hada matsaloli da yawa yawa shi yasa ilmul kalam inda yana magana ilmul kalam to magana game da Allah da aqida ta hanyar logic ta hanyar dibara ta hanyar nazari mai nisa to kaga wannan abu ko ai ina jin hankali bai iya gano wani abu ma wara tabi'a da duk abin da ya wuce abin da gani ko ka taba ko kai dan kamshi ne ko ka dan yi test suna suka ce ma ko five elements din nan ko kuma house science ko elements sun ka ce ko nawa su ita cewa amma ba su iya gano Allah waɗannan ko ba haka ba waɗannan ba abin da ha gano Allah bai wa ka ɗauki abin da ka karacin mutane da dabbobi da irin wani science ɗinka na wannan kai apply ne ga gano Allah bai yi wa eh na Allah sun ka ce a ban ma wanda ya san shi Allah shi ku kai ne shi ya san kai ko ko wanda Allah ya faɗa mai wanda yake shine manzon Allah amma duk wata dabara da aka yi wa bayyana ma Allah sun ka ce ba hanyar kwareta ba asalin ka kuma za ta kai gabata kai asalin ma kalamu ha girgiri sun ka tsuwa tsuwa da shi illa ni illa musulmi sun ka dan yi wuta irin ɗabi'a musulmi da aggarai musulmi ba musulunci ne ce ba musulmi ka ba da wuta lokaci kullum yana riƙe da gold ko ba haka ba sai ga mai yunku mai laka ya hina shi hira sha wancan Ya yadda na shi ɗauko laka ko ba haka ba suna tare da alkur'ani suna tare da sunnan muhammad sallallahu alaihi lokacin da Harun Rashid ya sa ayi translation littafan Greece aka shigo da wadannan afkar da sun kai fiye da Qur'ani da hadisi suna rika waɗannan saboda haka ina da ilmul kalam bai da kyau kwakware sosai game da malaman magabata sun zargai sosai ko da na baya baya sun tsare kai sun ce mai umarni da shi saboda mai saboda inda ka tauna suna da ilimin ba mu san ne za mu wajaha mu wajaha mu yi banga-banga da su ba sai mun karanci a mu karantai an gano duk wanda ya karantai ya samu na kasa ga wani abu an gano hakan kai hadda ba madugun madugun aqida madugun salafus salih shaykhul islam ibn taymiya kunje da bai ka ba sa qur'an da hadisi sai da ya gamu da dan dan kalamu duk da zamani ya karanci kalamu ibn taymiya da yazo ya fara kalamu sai da ya fada wani wadi ya taba magana ta duk bai taba yi ba sai da ya koyi ya tabbata da aqida ta babu ta cikin hadis sunna za mu zo da wannan magana gaba insha Allah daga suka cewa ba amfani da kalamu kila an fahimce ni sosai Allah ya samu gani ina da malamu zai haka nan da ta da muka yi magana shekaran jiya a cikin karatun kitabun tauhidi na can a gidan igwe mun ba wasu yan uwa sun yi muna nuska gwargwado ba wanda su wani yace zai yi shirin wani ce zai yi ko shirin da biyar ina jin hamsin kila aka samu amma har yanzu zan ta ah, ko abu da take akwai wanda ka iya har yanzu an sa ya saki don bai gami a fara hamsin yana da ba ta gami ko cikin wanda a cikin masallaci haka ba ta gami ba dai na wajen su samu muku muna son lokaci guda kowa ya samu ba a yi ba kuma a sake wani sati wani sati don so muka yi ran nan yan kan raba kawai da araba sai a fara karatu kowa na da ita saboda haka na ce bari tsara jaddadawa in akwai wani wanda ya san yana iyawa ko da je kai ko goma kai ko da yi kai kabba na kusa da kai kan ma ka kawo muna kai ka ba na kusa da kai waɗanda kabba kusa da kai an ka zo ba su ce muna da to kaga sun rage ko da an ba su ce suna da an ba su ce suna da wannan ka taimaka wannan kenan nake kira a taimaka a yi wannan insha Allah allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik